وكل بدعة ضلال لرسوى هجرة تدري هدى خمسون دا تقص shekaru 988 da suka wuce Allah ya masa rahma a yau za mu sa sharhi game da reshen imani na 33 insha Allah shafi na 62 wannan darasin yana ɗauke da bayani akan rainon ni'imar Allah maɗaukaki wannan darasin yana ɗauke da bayani akan rainon ni'imar Allah me dalili alimawar bai haƙi ya kawo mana dalili na bakwai a cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da kirgan imomin Allah yana daga cikin rassan imani yace wa bihi qala al-baihaqi al bai al-baihaqi wato kan wannan ya karanta da wannan hadisi qala yace anal hafiz abu abdullah kalma ta ana ibara ce da malaman hadisi suke amfani da ita maimakon a ce an ba'ana sai a ce ana kawai da an ba'ana da kuma ana ko akbarana duk ma'anarsu guda ne wato ce abu abdullah yana nufin al-imam al-hakim al-imam al-hakim mai littafin al-mustadrak shine yake kira abu abdullah malamin sa ne al-imam ya ce ya karantar da su ƙala ya ce an shaɗa ni abu abdullah bin abi Zuhulin. al-imam al-hakim akwai wani malami da ake kiransa abu abdullahi ibn abi Zuhulin. a cikakken sunansa shine muhammad bin muhammad al-usmi wanda ya haɗu da al-imam bagawi da kuma al-imam abdurrahman ibn abi hatim wanda suna daga cikin manyan malaman hadisi Allah ya musu rahama to shi wannan malamin qala yace an shadana abul hasan al-kindi al-qadi abul hasan al-kindi sunansa muhammad bin aslam al-khurasani amma ana kiransa da wannan alkunya abulhassan hasan alkindi ce alkazi ya rera musu wannan baiti ne ke nufi da an shadana ya rera musu wannan baiti idza kunta fi ni'matin far'aha idan ka kasance a cikin wata ni'ima to ka rene ta kai renonta in ji wannan malami ya ce idan ka kasance a cikin wata ni'ima to ka yi rainon wannan ni'imar sai ya ce fa'inan ma'asi tuzilun ni'am saboda sabon Allah yana kawar da ni'imomin Allah wato idan dai kana cikin wata ni'ima da Allah ya baka to kai ta nan wannan ni'ima ta ake kamar yadda ake renon dabba dalili kuwa idan ka koma sabon Allah to sabon Allah yana gusar da wannan ni'imar to shi al-Imam Baihaqi ya danganta waɗannan baitoci ga Abul Hassan al-Kindi al-Qawbi amma malamai da yawa suna cewa asali wannan maganar sayyiduna Ali bin Abi Talib ce Allah ya kara masa yarda sayyiduna Ali ko sahabin manzon Allah ne baitocin suna da yawa illa dai kawai ya datso waɗannan guda biyu saboda ya tabbatar mana ana renon ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala abinda sayyidina ali ke cewa iza kun tafi ni'matin far'aha sai ce fa zunuba wannan wata riwaya na wannan baitin kenan maimakon al-ma'asi fa inna zunuba tuzilu ni'am wa hafiz alaiha bi takwal ilahi fa inna al sari'un niqam wa iyyaka wadh-zulma ta istata'ta فظلم العباد شديد الوخم وسافر بقلبك بين الوراء لتبصر آثار من قد ظلم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم وما كان شيء عليهم أبر من الظلم وهو الذي قد قسم وتبيتوتين سنة ديوة دي سيدنا علي يريرا أصلي وانا مغانا سيدنا علي بن أبي طالب سيدنا علي الله يكرم سيدنا ya ce iza kun tafi ni'imatin idan kana cikin wata ni'ima ya ce far'aha ka yi renon wannan ni'ima domin Allah ne da ya baka ni'iman ya ce fa'innal ilaha sari'un niƙam shi Allah da ya baka wannan ni'ima yana da gaggawan uku ba. saboda ka yi sa ka kiyaye zunubi da wannan ni'ima da Allah maɗaukaki ya baka ta ya za a yi kai raunin ni'ima sai na ali sai karantar da mu hafiz alaiha bi taqwal ilahi ka tsara wannan ni'iman ta hanyar kiyaye Allah idan kana kiyaye Allah da wannan ni'ima to ka tsara wannan ni'ima kana renonta Allah ba zai ukuba gare ka ba yace kuma baya ga cewar ka kiyaye Allah wa iyyaka wadh-dhulma mahma istata'ta kar ka yadda ka yi zalunci saboda ka samu wata ni'ima kar ka yadda ka yi zalunci fa zulmul ibadi shadidul waham ce saboda cutan bayan Allah muninsa yana da tsanani sai ya ce bari baka misali safir bi qalbika bainal wara yi tafiya amma tafiyar ba da idonka ba Ka yi tafiyar da zuciyarka ka zagaye duniya litabsura afara man qad Allah zai nuna maka gurbin waɗanda sun yi zalunci a da kuma Allah ya gama da su duk wanda ya tafiya a duniya zai ga azzalumai waɗanda ba yi irinsu ba Allah ya gama da su kuma ga kufayinsu nan shi ne sai na ce fatilka ba da hun ga gidajen azzaluman suna nan har yanzu shuhudun alaihim wala Ya yace waɗannan gidaje suna nan suna ba da shaida misali inda za ka tafi misra inda za ka je egypt alkahira idan ka ga ginin fir'auna kai ka san an taɓa yin azalumi a duniya duk mutumin da ya tafi ya ga ginin da fir'auna ya yi babu shakka ya san an taɓa yin wani mai mulki mai ƙarfi amma ina yake ya ce wa ma na sha'un alaihim a barra babu abin da ya cutar da su babu abin da ya fi cutar da su minan zulmi kamar zalunci da Allah ya ba su ni'imar sai suka yi zalunci da wannan ni'ima sai ce wa huwa alladhi qad qasam to wannan wannan zalunci shi ya karya ni'imar da suke cikin ta fa kam taraku min jinanin wa min qusurin wa ukhra alaihim utum yace benaye nawa suka bari inji sayyidina ali benaye manyan gine-gine gashi sun bari salaubil jahim sun shiga wuta wa fatan na'imu kuma ni'imar ma ta wuce to idan aka ce ina fir'auna sai ce kana ladina lahum kal hulm sai ya zama duk ni'imar da fir'auna ya samu kamar mafarki ne saboda yanzu an ce ma akwai fir'auna wani zai ce ba taba yi ba kaga ya gama abin da zai yi amma kuma ya halaka dukiyar tana nan wannan zaka gani a littafai kamar faidul kadir na imam munawi eh, mujallar nabi shafin ɗari da goma don haka al-imam bahaki bai danganta wannan baitin ga sayyiduna ali ba sai ya danganta baitin kamar yadda al-imamul hakim ya faɗa baitin wato na abul hassan al-kindi al-qadi saboda babu tabbas game da isnadin labarin da aka samu cewa sayyiduna ali bin abi talib shine wanda ya faɗi wannan akwai kace na ce wanda malamai suka yi amma dai ba shakka da yawa ana danganta wannan waɗannan baitoci ga sayyiduna ali bin abi talib al bai haƙi bai kawo mana hujja daga alƙur'ani ba bai kawo mana hujja daga hadisin manzon Allah ba sai ba mu hujja da baiti na waƙa baiti na waƙar wani malami A kan cewar ana renon ni'ima ne hujja akwai abubuwa guda bakwai wanda ya kamata mu sani na ɗaya ko da yake bai kawo hujja ta alkur'ani ba amma akwai ayoyin Alƙur'ani ba shakka akwai ayoyin alkur'ani kuma akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da ni'ima ana renonta kamar yadda sai na ya faɗa Allah ya kara masa yarda na ɗaya a suratun nahali aya ta biyu. Allah ya ce wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan Allah ya buga misali da wata alƙarya wannan alƙarya tana cikin aminci tana cikin aminci wato zaman lafiya idan aka ce tana cikin zaman lafiya Layu, Garu, alaiha duk duniya babu garin da za a ce ba a kai hari sai garin makka shi yasa malamai suke cewa wannan gari Allah ya ba da misali da shi wato makka ne duk wani gari da ka sani za ka je makiya kan kai hari amma ban da makka aminatan bayan aminatan mutuma'innatan mutanen garin suna da nutsuwa garin akwai zaman lafiya mutanen garin na da nutsuwa me nutsuwar mutanen garin la yahtajuna ila al ba su da bukatar su bar garin saboda yunwa kama yahtaju ila sa'irul arab yanda larabawa sukan bar gari saboda yunwa a tafi wani gari makka gaba daya baka barin su saboda yunwa kuma ba yadda za a yi kafiri ya kawo hari garin makka shi yasa sai Allah yake ya ati harizquha ragadan min kulli makanin arzikin makka abincin na shigowa ta ko'ina a wadace kuma har yanzu inda za ka tafi makka ba mamaki za ka samu ɗan icen da babu shi a najeriya sai ka gan shi a makka kuma gaba ɗaya har ka bar makka ba za ka rafi ba babu ma ƙasar da ake noma amma duk wata ni'ima allah yana kai wa garin shi Allah ya ce a ti harizquha ragadan min kulli makan zaka ga yayin itatuwan gabacin duniya yammacin duniya kudancin duniya Arewacin ta ko ina kaga Allah ya na daya Allah madaukaki ya ba su zaman lafiya ba a kawo hari garin makka na biyu ya ba su nutsuwa mutanen garin saboda ka yunwa ba ta koranka me ya kamata su yi kiwon wannan ni'ima ba su yi ba fa kafarat bi an umilla sai suka butulce wa ni'imomin Allah kaga kenan ba su yi kiwon wannan ni'imar ba to tunda sun butulce wa ni'imomin Allah me ya faru fa azaka Allahu libasal ju'i wal khawfi sai Allah ya dandana musu raɗaɗi na yunwa da can garin mutuma inna abinci na zuwa to yanzu kuma yunwa wal khawfi da can garin aminatan akwai nutsuwa yanzu fargaba ya shigo garin me dalili Ta Allah ya ce bima kanu yasna'u saboda abin da suka kasance suna aikatawa mutanen makka ne saboda haka sa in ka dubi suratu quraish me Allah ya ce falyabudu rabb hadzal baiti allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf Allah nan wanda ya ciyar da su daga yunwa kuma Allah ya amintar da su daga dukkan tsoro da sai zama sun bi bijire mai shine ake ba da misali wato abin da ya faru ba su yi godiya ga ni'imar Allah ba me ya aka yi ba su yi ba saboda Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a garin Makka suka butulce suka kafircewa Allah suka kiyarda da manzon Allah saboda haka sai Allah ya dauke waɗannan kyauta da ya garin Makka sai aka wayi gari mutanen maka sun yi fari tsawon shekara bakwai wanda alkur'ani ya tabbatar allah ya sa garin fari allah ya sa musu fargaban yaƙi kullum suna tsoron annabi muhammad zai faɗo garin da yaƙi saboda ka suna cikin fargaba wanda da da yunwan da fargaban babu allah ya kau da shi ba shakka wannan yana karantar da mu renon ni'imar allah inda sun yi renon wannan ni'ima da allah bai kau da ita ba in ka dawo suratul qasasi aya ta 57 awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay'in ashe ba mu tabbatar da su ga harami ne amana ba babu babu tashin hankali sannan ana kawo ‘ya'yan itatuwa kulli shay'in samaratu kulli shay'in duk wani ɗan icen duniya za a kawo maka rizqan min ladunna wanda abinci ne daga wurinmu sai ce walakin na aksarahum la ya'lamuna sai dai mafi yawa ba sani ba to kaga wannan ya nuna ni'imar Allah renonta ake idan ba ka yi renonta ba to sai Allah ya kauda ita sai ya kawo uku ba. kuma in ka dubi suratu Ibrahim aya ta bakwai abinda Allah ya faɗa kenan wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum Allah ya faɗa in kun yi godiya sai in ƙara muku wala in kafartum in kuka butulce in azabi la to azaba na tana da tsanani ashe kaga kenan idan aka kire nan wannan ni'ima to azabar Allah ce za ta bi to saboda haka sa, ko da al’imam bai haƙi bai kawo ayar al ba babu shakka gaskiya ne ni'ima renon ta ake yanda ake renon dabba idan Allah ya baka ni'ima yi renon ta wanda ne abu na farko sai abu na biyu Renan ni'ima shi ne godiya ga Allah godiya ga Allah shi sa Allah ke cewa fa kafarat bi an umilla butulcewa me dalilin da yasa Allah ya halicce mu ni'imomin nan yana eh, da Allah ya ba mu yana daga cikin makasudin halittan dan adam ya ma Allah godiya makasudin halitta za ka ce e Allah ya yi mu saboda mu bauta masa ba shakka ƙarƙashin bautan aka samu godiya yanzu inda za ka koma suratul an aya ta goma sha bakwai abinda Allah ya ce wa'abuduhu washkuru lahu kaga abu biyu ya faɗa wa'abuduhu ku bauta mar washkuru lahu kuma kumar godiya sai ya ce ilahi turja'una gare shi ake mai da ku kaga abubuwa guda biyu ne inda a ce ibadar kaɗai ta isa da ba a kawo kalmar godiyar ba saboda a ƙarfafa muhimmancin godiya ko da yake tana ƙarƙashin ibada sai aka daɗa maimaita ta wa'buduhu ku bauta ma Allah washkuru lahu ku yi ma Allah godiya ku bauta ma Allah kuma ku masa godiya kaga baya ga ibada akwai renon ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a suratun nahl aya ta 78 wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an Allah shi ya fito da ku daga mahaifa ta uwayenku ba ku san komai ba lokacin da aka haife ka kana jinjiri ba abin da ka sani waje lakum sam'a Allah ya sa muku ji wal absara da gani wal af'idata ya baku zukata me yasa Allah ya waɗannan la'allakum tashkuru ana fatan ku yi godiya ashe kaga godiya da ibada suna tafiya ka faɗa da ka faɗa? kuma Allah subhanahu wata'ala da yake yabo yake cewa inna fi zalika la'ayatin likulli sabarin sai aka ce shakurin ga duk mai hakuri duk mai yawan godiya to wannan yana zama aya gare shi wanda yana suratul lukman. in ka suratu ali imran aya ta 144 Allah madaukaki yace wa sayajzillahu shakirin Allah zai sakawa masu godiya ai shine cewa sawa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum yasa yace wa sayajzillahu shakirin alkawarin Allah ne duk mai godiya Allah madaukaki zai saka masa to don haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicce mu abubuwa guda biyu ake bukata mu bauta masa mu yi godiya ga ni'imar da duk yake mana don ya tabbatar abinda ya yarda da shi ga yi kenan wa in tashkuru yarbahu lakum inda za ku yi godiya ga Allah to Allah ya yarda da wannan kaji abin da ya faɗa ba ma ibadar kaɗai bai ce wa in tashkuru yarbahu lakum inda za ku yi godiya to babu shakka Allah ya yarda da wannan to wannan godiyar wanda ita ce renon ni'imar Allah ta inda ake renon ni'imar Allah ta gode ma ni'imar Allah ne ba kuma godiya ce ta baki kaɗai ba godiya ce da ta shafi aiki don haka in ka dubi suratu saba'i aya ta goma sha uku Allah yake magana ga iyalan annabi Dawud alaihi salam i'malu ala Dawud shukura ya ku iyalan annabi Dawud ku yi aiki mai nuna godiyar ku ga Allah kaga ba wai ka faɗa da baki kawai bane ka yi aiki da jikinka wannan aikin shi zai nuna kana ma Allah godiya ya ala Dawuda i'malu bi ta'ati Allah shukran lahu ala ni'amihi ya ku iyalan annabi dawo ku yi aiki da jikunanku wanda shi yake nuna kun gode mar ƙarshe mai Allah ya ce wa qalilun min ibadiya shakur kaɗan ne daga cikin bayina masu godiya don haka yasa ibnu usaimin in ka dubi sharhu riyadus salihin sharhu riyadus salihin juz'i na biyu shafi na 69 yace wannan ayar i'malu ala dawuda shukura dalilun ala anna shukr huwa al-qiyam bi ta'ati Allah ashe godiyar Allah ba wai da baki kawai ba bane kai biyayya ga Allah ka ji umarninsa wannan shine godiya ga Allah wa annal insana kullama arada fi ta'ati rabbih duk sa'ilinda ka ƙara biyayya ga Allah faqad da shukran lillah in ka ƙara ibada to ka ƙara godiya ga Allah walisa shukru bi an ya kula insan bi lisanihi ashkurullah ba wai ka ce na gode ma Allah da baki ba ba wannan bane da a ce godiyar baki ne Allah yake bukata da bai ce i'malu ba i'malu ala dawud shukura na'am ka ce ashkurullah ahmadullah yana da kyau amma wannan ana kiransa me shukurul lisani godiyan harshe lakin kalam huna ala shukurul fi'li godiya ne wanda da aikinka ake so a gani alladhi yakunu bil fi'l wanda ana so a gani ne ta aikace in ka lura da abin da Allah ya gaya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis ai abin da Allah yake gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine a aikace a ga kana taimakawa marayu kana taimaka ma talakawa kana taimaka ma yaduwar addini a aikace to wannan shi ya nuna kayi ma Allah godiya saboda ka in ka dubi suratul duha zaka ga Allah ya kirga waɗannan alam yajidika alam yajidika alam yajidika ai ana tunatar da annabi ne in godiyar zaka yi ma Allah to tuna waɗannan ni'imar da Allah ya maka kai ma kai ma wasu akai idan mutum ya samu dukiya sai zama wannan dukiyar yana daɗa biyayya ga Allah da ita yakunu bil fi'li bi an yaquma al insan bi ta'ati Allah bi qadri ma yastati'u gurgudan yanda zaka iya buta ka saya ka aje masallaci to ana rubuta kayi ma Allah godiya saboda ka aikin da kake da lafiyar da Allah ya baka da dukiyar da Allah ya baka wannan shi yake gwada godiyar da kake ma Allah subhanahu ta'ala. Allah ka samu iya sai abu na uku ko da yake Allah madaukaki ya ce kaɗan ne bayansa masu godiya Allah ya ba mu labari tabbas akwai waɗanda sun iya gode ma Allah ƙur'ani ya ba mu labari akwai waɗanda sun iya godiya ga Allah Allah ka samu iya koyi da su akwai su don in ka dubi suratun hali, jagoransu shine annabi ibrahim alaihi in ka dubi suratun hali, aya ta 120 zuwa 121 Allah ya ba da shaidar da ga annabi Ibrahim shaidar da ba a taɓa samu ga wani ba. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam lam yakun minal mushrikin bai tsaya ba sai ya ce shakiran li an umihi kaga an gama babu dan adam da ya samu shaida irin wannan kamar da annabi Ibrahim ya samu lallai annabi ibrahim kana ummatan mutum guda ne tamfar al'umma inji Allah qanitan lillahi mai tawali'u ga Allah hanifan mai karkato rayuwarsa a ko da yaushe abinda Allah yake so shine annabi ibrahim yake so walam yakun mushirki mushrikin bai taba zama cikin masu shirka ba kaga wannan shaida ce ta kwarai bai taba zama babare ya tuba ta ina ga mutumin da zai ce annabi ibrahim dawo yana tallan gunki kaga ya kawar da wannan shaida ta Allah ga annabi Ibrahim wannan ba gaskiya bane lam yaku minal mushriki bai taba zama cikin kafirai ba ai saboda wannan bautan gunki yasa ya rabu da iyayensa a ƙarshe sai Allah ya ce shakiran li an'umihi annabi Ibrahim mai godiya ne ga ni'imomin Allah ba ni'ima ɗaya ba fa ni'imomin Allah annabi Ibrahim ya cimma wannan daraja salawatullahi wa salamu alaihi haka nan annabi nuhu alaihi salam wanda ya zo a suratul isra'i a farkon sura innahu kana abdan shakura Allah ya ba da shaida ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ke gabansu gaba ɗaya shine manzon Allah wanda an samu hadisai daga sahabbai musamman matarsa Aisha Allah ya kara mata yarda take ba da labari annan nabi Allah kana ya ƙumu min allai annabi yana tashi a cikin dare hatta ta tafattara ƙadamahu sai ƙafafunsa sun tsatsage saboda tsabar sallah ni ban taɓa ganin wanda ya cimma irin wannan matsayi ba mutum ya tsaya a sallah sai ƙafarsa ta tsage wannan sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqalat Aisha Aisha take ce ma annabi lima tasna'u hadha ya rasulullah wai don me kake haka ne wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kai da Allah ya gafarta ma zunubin gaba da na baya kai da Allah ya gafarta maka sannan kake irin wannan ibada sai manzon Allah ya ce afala uhibbu an akuna abdan shakura ashe bai kamata in so bai kamata in so in zama bawa mai yawan godiya ba sanda yana sahih bukhari eh, yana inda al-imam bukhari ke fassara na ayatu surati fatil yaghfir laka Allahu ma taqaddama min zambika hadisin 4557 yana sahihu muslim babu iksaril a'mal wal ijtihadi fil ibada wannan shi ya nuna idan ka ƙara ibada kamar yadda ibn usaimi ya faɗa alamar kana godiya ga Allah ba yawan magana da baki bane idan ka ƙara ibada to a wurin Allah wane ya ƙara godiya gare Shi shi yasa Allah ya gaya ma annabi Dawuda i'malu ala Dawuda shukura manzon Allah ya fi kowa fahimta yasa annabi ya tashi tsaye wajen ibada don haka yasa babu dan adam da ibadarsa ta kai ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu saboda in ma aka samu to ya yi godiya irin ta manzon Allah kenan ba za a samu ba akwai nabiyu al-mughira bin shu'ba shi ma ya bada labari yace in kana annabi sallallahu alaihi wasallam la yaqumu li yusalli annabi yana tashi yayi sallah hatta tarimu qadamahu aw saqahu sai kafafunsa sun kumbura ya ce sai ƙwaburkansa ƙwaburkan annabi sai sun kumbura a wata ribari ce hatta ta da mahu wato tun daga gwiwar annabi kafa za ta kumbura har zuwa sawayen annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shi ma haka yana sahih bukhari eh, a badi guda al-imam bukhari ya kawo da ya kawo hadisin aisha sai ya kawo hadisin al-mughira bin shu'ba shine hadisi na 2819 yana sahihu muslim shi ma al muslim ya kawo shi a bayan hadisin aisha waɗannan hadisai guda biyu muttafaqun alaihi ma akwai riwaya ta al-imam muslim hadisin al bin Shu'uba. hatta in tafahat qadamahu sai da kafafun annabi suka kukkumbura faqila lahu sai aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam atakallafu haza kana wahala irin haka Waƙar kad gafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma akara. kai da Allah ya gafarta maka laifin gaba da na baya fa qala sai ce afala akunu abdan shakura hadisin Aisha afala uhibbu an akuna abdan shakura kaga kenan ashe kamar yadda Allah ya faɗa ma annabi annabi Dawud i'malu ala Dawud shukura ya kamata kai ma kai sha'awar haka ka ƙara ibada domin nuna godiya ga Allah shi ya manzon Allah ya ce ashe bai kamata in so in zama bawa mai yawan godiya ba a wannan riwayar kuma annabi kai tsaye ce afala akunu abdan shakura idan Allah ya gafarta min to bai kamata kuma in zama mai godiya ba na uku Abu Huraira shi ma ya tabbatar a hadisin Abu Huraira wanda yana sahihu Ibn Majah hadisin 1175 yana muktasar shama'ilin muhammadiyya na alimamu tirmidhi hadisin 222 abinda abu huraira ya ce hatta tazla'a qadamahu wato idan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah kafafun sai su tsatsage shine tashaqqu shi ake nufi da azzala'u hadisin ya inganta shine ibnu hajar yake cewa to kamar inda aka samu kalmomin nan a hadisin Aisha ta tafattaru ya zo a hadisin al bin Shu'uba, hatta tarimu qadamahu ko tawarramat ko yanda ya zo a hadisin Abu Huraira hatta tazla'a qadamahu Ibn Hajar yace dukkan su abinda suka faɗa ya dace da abin da ke faruwa da jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam ce eh, fala ikhtilafa bain hadhihi riwayat fa innahu idza hasala al-intifaqu da farko kafafun annabi sallallahu alaihi su kumbura sannan hasala zala'u sai kafafun su tsatsage wata shakkuku sai su farfashe saboda ka jini na fitowa saboda tsabar daɗewar tsayuwa a sallah salawatullahi wa salamu alai wannan yana fathul bari mujallar nabi shafin 321 haka umdatul qari mujallar na bakwai shafin ɗari da saba'in da tara da dalilin falihina yana mujalla na biyu shafin ɗari uku da goma sha hudu mutum na hudu anas bin malik shi ma ya rawaito hadisin faƙila alaisa kad gafara Allah laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara lokacin da aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai da Allah ya maka gafara sai ci afala akunu abdan shakura yana al-ahadithul muhtara hadisin Anas bin Malik shine hadisin 2516 sannan na biyar Abu Juhaifa Wahab bin Abdullahi Suwa'i yace yaqumu hatta tafattarat qadamahu wanda yayi kama da riwayar Aisha hatta tatafattara فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون أبدا شكورا duka waɗannan sahabbai amsa guda suka tabbatar manzon Allah yana faɗa don me kake wahala sai annabi ce ashe bai kamata in zan mai godiya ba na shida abdullahi bin masud shi ma haka ya ruwaito hadisin sa yana al sagir da kuma al-mujam al hatta warima qadamahu na bakwai abu salama bin abdul asad al-makhzumi shi ma sahabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam shine yake cewa a nashi riwaya ya ce lokacin da Allah ya saukar da wannan sura inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara daga ranan da Allah ya saukar daga ranan kuma ibadar mazan Allah ta canza me yake karantar da mu rainon ni'imar Allah domin Allah ya ce ma annabi Muhammad an gafarta maka laifin gaba da na baya yanzu kamar kai sai ka ce to ai shi ke na kunsa ita bacci saboda ko ka tashi a lahiyar da aljanna a'a to lokacin kuma aiki ya samu manzon Allah wannan ni'ima ce mai girma to ai ya kamata a yi renonta ya za a yi wannan reno godiya ne godiyan da baki ne ga abin da Allah ya faɗa ma iyalan annabi Dawud da i'malu ala Dawud da shukura ya ku iyalan annabi Dawud ku yi aiki da zai nuna kun yi godiya sai manzo Allah ya ce to ai duk wani duk wata ibada in ban da sallar farilla babu ibadar da ta fi tsayuwan dare saboda haka sai maza Allah ya kama tsayuwan dare kafafun sai sun farfashe saboda Allah ya gani irin godiyar da yayi akan ni'imar da ya bashi yawan ni'imarka gwargwadon yawan ni'imanka gwargwadon yawan godiyarka to abinda shi wannan sahabi ya faɗa abu salama ibn abdul asad al-makhzumi yace daga lokacin da Allah ya saukar da wannan aya kama sai annabi ya kama tsayuwar dare hatta in tafakhat qadamahu faqalu sahabbai gaba ɗaya suka ce ya rasulullah taf'alu haza me yasa kake haka wa gufiyar gufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara qala sai annabi yace afala akunu abdan shakura ashe bai kamata in zan bawa mai godiya ba sannan na takwas akwai annu'man bin bashir wanda shi ya rawaito hadisin yana al-mu'jam al-awsat na al-imam at-tabarani hadisi na 7199 shine ibnu hadar yake cewa a littafin sharh riyadus salihin idan aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin dare yana ibada hatta ya tahajjara damu fi ha sai kafafunsa jini ya taru jinin ya taru watan shakku karshen ta kafafun su farfashe yace to kai masoyin manzon Allah me kai akan ni'imar da Allah ya baka nan da zaka gani a siyaru a alamin nubala na al-Imam Zahabi Eh, mujallar na hudu shafi na ɗari shida da ɗaya to wannan ya sa babu shakka abinda malamai suke faɗa ni'imar Allah renonta ake wannan gaskiya ne akwai malamin da ake kiransa talak bin habib al-anazi wani tabi'i ne talak bin habibin al-anazi ya ce inna hukukallah a'azamu min an yakuma kuma bi ibadu hakkokin Allah yawansu ya fi ƙarfin ɗan adam ya ce ya iya yin su duka hakkokin da Allah ya ɗora mana suna da ɗimbin yawa ba wanda zai iya saukar da su gaba ɗaya wa inna ni'amallahi aksara min an tuhsa ni'imomin da Allah ya mana sun fi ƙarfin mu kirga inda a ce za mu kirga ni'imomin na Allah mun gode Allah mun gode da baki ba za mu iya kirga su ba to yaya za mu yi mu iya tsaye da godiyar shine sai ya ce to abin da ya tarar da sahabbai suna yi lakin asbihu ta'ibina da safe aikinsu shine tuba ga Allah wa amsu ta'ibina da yamma tuba ga Allah kaga kenan ka zama mai yawan tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala idan ka zama mai yawan tuba ga Allah to babu shakka Allah zai sauwake maka duk wata ibada ta zo da wahala dai ka shi yasa yake cewa to kaga anan babu waɗanda ke tsantsayuwa da ibada sai waɗanda suka san Allah shi yasa Allah subhanahu wata'ala a surat fatir yake cewa innama yakhsha Allah min ibadihi ulama ai masana kawai su ne waɗanda suke tsoron Allah subhanahu wata'ala dalili saboda wanda ya san Allah shi yake jin tsoronsa to don haka yasa sahabbai sun fi kowa tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kuma a haka abu na hudu shine dole sai mun hada da addu'a domin ni'imar Allah gode mata abu ne wanda ba zai taba yiwa ba kamar yadda wannan malami ya faɗa ba za ka taɓa ƙarƙare godiya ga Allah ba amma akwai abin da za ka yi wanda zai tsare maka wannan ni'ima da Allah ya baka saboda ka'idar ita ce kamar yadda Allah ya faɗa la in shakartum la azidannakum in kun gode in ƙara wala in kafartum in azabi shadid idan ko kun butulce azaba ta zo so kaga a bisa ka'idar wannan aya duk wata ni'ima sai ka gode mata kowace ni'ima sai ka gode mata kuma ba za ka iya ba abinda shi wannan tabi'i yake gaya mana kenan Ya ce ba za ka iya kirga ni'imomi wanda Allah da kansa ya faɗa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ba za ku taɓa iya kirga ni'imomin Allah ba kuma ka'idar ita ce ka gode ma kowace ni'ima ko kuwa azabar Allah ta zo to saboda haka sai malamai suka gane ba abin da zai taimaka ma musulmi kamar addu'a don haka duk ibadarka duk yawan godiyar da kake ma Allah duk renon ni'imar Allah da kake karka yadda ka bar addu'a addu'a tana tsare maka ni'ima addu'a tana tsare maka ni'ima don la'in shakartun la'azidan na kuma la'in kafartun. inna azabi la shadid akwai hadisin abdullahi bin umar da ya tabbatar kana min du'a'in nabi wanda yana daga cikin addu'ar da annabi yake yawan yi daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam yafi yawan yi kuma addu'ar da ya kamata a ce musulmi bai barta ba a tsawon rayuwarsa Allahumma inni a bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fuja'ati ni'imatika, wa jami'i sakhatika annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin wannan addu'a wanda hadisin yana sahihu abi dawud hadisi na 382 yana sahihu muslim kitabur riqaq babu aksaru ahli jannati al-fuqara Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika ya Allah ina neman tsarinka game da rabuwa da ni'imar da ka bani Allah kar ka raba ni da ni'ima da ka bani ni'imar lafiya ni'imar ta dukiya duk wata ni'ima da Allah ya baka akwai ka'ida in baka rene ta ba Allah zai kwaci to idan ka tsaya da addu'a fa kaga ka samar mata garkuwa Allah ina roƙonka ka tsare ni daga rabuwa da ni'imar da kamin na ɗaya kenan na biyu ta hawuli afiyatika canzawar wato sauƙi da kamin saboda Allah yakan canza sauƙi da ya maka ya koma tsanani ai mun karanta misali da mutanen makka wanda Allah ya bamu a cikin alkur'ani ya bamu misali da mutanen makka ni'imar da Allah ya musu da suka butulce mai ya faru sai Allah ya canza maimakon sauƙin sai Allah ya mai da shi tsanani to ka riƙa roƙon Allah kada sauƙin Allah ya canza domin sauƙin da Allah ya maka a rayuwa kake ganin kana walwala ka fita lafiya ka dawo lafiya wannan ni'ima ce mai girma yanzu in ka tafi wasu birane a duniya wallahi tsakanin unguwa a ce a gari guda sai ka yi shekara baka je wata unguwa ba saboda tsaban tashin hankali babu yanda za a yi ma gari guda ne amma ka tafi wata unguwa abu ne mai wuya ko su dan yanzu abin misali ne gare mu to idan ya zama kana cikin ni'ima kai ta roƙon Allah kada ya canza wannan sauƙi da ya marka a rayuwarka to wannan addu'ar annabi tana maganin wannan kaga ta yi maganin Allah ka tsare ni kada ni'imar da kai min rasa ta sannan kuma ta hawuli afiya cika Allah karka canza sauƙi da kai ma rayuwata sai na uku fuja'ati ni'imatika. kwatsam na saukan fushinka a kaina saboda fushin Allah yakan sauko gabawa kwatsam idan fushin Allah ya sauko gabawa. abinda Allah ya faɗa wa man halil alaihi gabobi faqad hawa duk mutumin da fushi na ya sauko a kansa to wannan mutumi ya halaka saboda haka sa dan adam yayi ta roƙon Allah Allah ka sa in gama da duniya ba tare da fushinka ya sauko a kaina ba sannan sai ce wa jami'i fahadika da duk wani abin da zai kawo wato fushin ka gare ni Allah ka raba ni da shi wato duk wani sababi da zai iya sa in jawo maka yana fushinka ina roƙonka Allah ka raba ni da shi wannan addu'a idan mutum yana yin ta to tana tsare mar ni'imar da Allah ya bashi kowace irin ni'ima idan mutum yana wannan addu'a Allah zai tsare shi kuma abinda ma ibnu taymiya yake faɗa a littafin Majmu'u Fatawa yana mujallar na goma shafi na ɗari da goma sha uku ibn taimiyya ya ce kai idan ma kana wannan addu'a to idan kana da cutar hassada a zuciya Allah zai cire duk mutumin da yake da cutar, eh, ita hassada cuta ce kuma idan kana da ita ka sani don akwai mutumin da duk sa'ilin da ya ga wata ni'ima ga wani sai jiransa ya ɓaci to da ka ji haka ka san kana da hassada idan ka rike wannan addu'a to insha Allah ko Allah zai raba ka da hassada mai tsananinta saboda wannan addu'ar kamar garkuwa ce game da duk wani abin da zai jawo maka musiba a rayuwarka in ka dubi bayanin al'imamun munawi a littafin faidul qadir yana mujallar na biyu shafi ɗari da goma ya ce faka annahu idan ka lura da wannan addu'a wato idan ka yi ta yana kama da sa'ala da wa afiya wa hiya salamatu min al'alami wal asqami idan mutum ya riƙe wannan addu'a to yana kamar mutumin da yake cewa Allah ka bani lafiya har abada ka bani tsira daga wata fitina har abada wato duk wani abin da zai iya cutar da rayuwa kar ka haɗa da shi sannan daga cikin addu'a akwai fuja'ati niqmatika wanda gababuka duk abin da zai iya kawo fushin Allah ya sauko ga bawa saukan fushin Allah ko saukan ukuba ne jami'u sahadika bi ma'ana sa'iril asbabi almujiba lidhalika wato kana cewa Allah duk abin da zai iya zama dalilin da zai sa kai fushi da ni to ka raba ni da wannan sababi duk wani sababi da zai iya zama dalilin fushinka a kaina to Allah ka raba ni da shi shine al-Imam Munawi yace idan tafat asbabuha hasalat abudaduha idan kuwa Allah ya raba ka da sababin fushinsa to ai babu abin da ya rage banda yardan Allah saboda ka za ka rayu a cikin yardan Allah ka mutu a cikin yardan Allah ka tashi a cikin yardan Allah don haka yasa wannan addu'a tana cikin addu'o'i masu albarka wanda in mutum yana yi to Allah zai taimake shi ya tsare shi daga rabuwa da ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala sai abu na biyar wanda ya kamata mu sani ƙa'ida ne wanda shi yasa na ali faɗi wannan baiti babu makawa duk mutumin da bai yi renon ni'ima ba ta wannan sai ya rasa ta ƙa'ida ne da in shakartum la azizan na kuma da in kafartum inna azabi la shadid ya ba mu misalai a cikin Alƙur'ani. duk mutumin da Allah ya bashi ni'ima bai yi renon wannan ni'imar da godiya ga Allah ba ta wannan ni'ima Allah zai raba shi da ita idan ka samu littafin al-Imam al asalin littafin Shu'abul Iman ba wannan muktasar ba a mujallar da shida shafin 309 al-Imam al-Baihaqi da yake magana game da wannan matsalan sai ya kawo bayanin wani malami da ake kiransa al-Imam Ishaq bin Muhammad an-Nahrajuri juri malamin nan shekararsa 1117 rabuwansa da duniya mutuwarsa shekarar 1117 ana kiransa juri. Allah ya masa rahama yace la zawala li ni'matin idza shukirat duk wata ni'imar da aka yi ma Allah godiya a kai ba za ta gushe ba ƙa'ida ne duk ni'imar da aka yi ma Allah godiya da ita wannan ni'ima ba za ta gushe ba saboda ka sa ka rika amfani da dukiyar ka wajen hidimar Allah muddin kana ma Allah hidima dukiyar ba za ta kare ba kuma wallahi ba za ka taɓa ganin ci baya a wannan dukiyar ba wannan sai da manzon Allah ya rantse kafin ya faɗa shi yasa malamin nan yace la zawala li ni'matin idza shukirat to sai ce kuma fa wala baqa ali ni'matin idza kufirat babu ni'iman da za ta tabbata idan aka yi wa Allah butulci da ita babu wannan ni'ima babu wannan ni'ima idan Allah ya baka ni'ima ka saba ma Allah da wannan ni'imar ka ce kuma ni'imar za ta tabbata ya ce wallahi ƙarya kake ai Allah ya bada misali da shi shi yasa ibn al-qayyim jawziya a littafin al-jawabul kafi a shafi na saba'in da biyar ya yi babi musamman sunan shi faslun alma'asi tuzilun ni'am sunan babin kenan saƙon Allah yana raba mutum da ni'ima sunan babin kenan zunubi yana raba mutum da ni'ima sai ce wa min ta zunubi yana daga uƙubar wannan zunubin da kake annaha tuzilun ni'am Eh, yana zama dalilin da yasa Allah yake raba mutum da ni'ima maimakon ni'imar tuhillun niqam sai fushin Allah ya sauko a madadinsa fama zalat anil abdi ni'matun illa bi zambin ibnu qayyim jaziya ce kai barin gaya maka duk wata ni'imar da ka taba samu kai tunani idan ka rasa wannan ni'imar to wallahi kai tunani wani zunubi kai shine Allah ya raba ka da ita wato babu ni'imar da Allah zai ma ɗan adam ya karɓe face dalilin zunubi da ya ma Allah ba a taɓa samu ba saboda ka in da ka taɓa samun wani abu sai ka rasa to don Allah ka binciki kanka shin cikin laifukan akwai ayyukanka babu wani laifi sai ya ce wala rufi'a illa bi tawbatin kuma Allah bai ɗaukewa sai in an tuba kuma ya bada hujjoji misali aya ta 30 ta suratul shura wa ma من مصيبة musibatin كسبت أيديكم duk wata musiba da ta same ku dalilin abin da hannuwanku suka aikata ne sai Allah ya ce wa ya'fu an kasir kuma ya yafe ma da yawa da a ce yana saukar mana da musiba gwargwadon zunubin mu to gaba ɗaya duniyar da babu mai zama a kanta a yau kama sai ɗanɗana mana ɗan kaɗan ko ma yi tunani mutu ba don haka yasa ibn al-qayyim jauzi ya ce duk wani zunubi da ka sani idan ka ga ka samu wata ni'ima sai ka rasa wannan ni'ima ka daɗa tunani da kyau zaka samu ka saba ma Allah domin wannan shine ka'idar da Allah ya faɗa ma asabakum min musibatin kaga an kawar babu wata musiba da za ta same ku fa bima kasabat aydikum face dalilin abinda hannuwanku suka aikata ne kaga kenan idan ka samu ni'ima sai ka rasa babu shakka wani abu kai ma Allah sai karba wannan ni'ima a suratul anfali aya ta 53 zalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim qarara abinda Allah ya faɗa kenan Allah baya kawar da ni'imar da yama wasu mutane lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumi idan Allah ya wata ni'ima ga mutane ya kauda ita hatta yugayyiru ma bi anfusihim sai an waye gari su suka canza da suka canza sai Allah ya canza falamma zagu azaga Allahu qulubahum don haka idan mutane suka lalace sai Allah ya ce to sai ya dauke ni'ima sai saukar da musiba don haka duk sa'ilin da muka ga muna cikin tashin hankali wallahi mu dubi halayenmu halayenmu sun canza ba irin na iyayenmu bane shi ya sa muke cikin musiba a yanzu shi yasa ibn al-qayyim ya ce fa akhbara Allah ta'ala Allah da kansa ya fada annahu la yughayyiru ni'matan allati an'ama biha ala ahadin Allah baya taba canza wata ni'ima da yama dan adam hatta yakuna huwa alladhi yughayyiru ma bi nafsihi sai an waye gari mutum shi ya canza ma kansa tun da ya ake mutum ya canza fa yughayyiru Allah bi ma'siyah maimakon biyayya ga Allah sai aka wayi gari musulmi na saba ma Allah maimakon biyayya ga Allah wa shukrihi maimakon kai ma Allah godiya bi kufrihi sai butulci asbabu ribahi ribahu maimakon bin sababi da ke jawo yardan Allah bi asbabi sukhtihi sai zan muna bin sabubba waɗanda ke jawo mana fushin Allah yace fa idza gayyara idan mutum ya canza gayyara alaihi sai Allah ya canza mara wannan ka'ida ce jaza'an wifaqa wanda Allah ya riga ya tabbatar mana cikin alqur'ani wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid Allah ba mai cutan bayi bane fa in gayyara al ma'siyata bi ta'a amma dadin abin shine komai tsanani idan ka canza ka iya gane kuranka to Allah zai iya dawo maka da ni'imarsa kaga da ya baka sai ya karbe to in ka iya gane kuskuren ka tuba to wallahi Allah zai dawo maka da ni'ima zai dawo maka da wannan ni'ima gayyar Allahu alaihi idan mutum yaki idan mutum yaki to babu shakka azaba ce za ta zo amma idan mutum ya tuba to Allah madaukaki sai sai ya canza mar eh, bil um, eh, eh, gayyar Allahu alaihi al-uqubata bil afiya da can ukuba ce sai Allah ya canza sai ya kawo masa sauki idan da can kana da mukami ne Allah ya karbe wa zul bil izzi daga baya sai Allah ya dawo maka da mukamin da ya fi na da shine sai ba da misali da wani hadisi wanda hadisul qudsi yake cewa Allah da kansa yayi rantsuwa wa izzati wa jalali na rantse da na. la kunu abdun min abidi alama uhibbu babu yadda za a yi ɗaya daga cikin bayina ya yi riko da abin da nake so sun mayan taƙilu an ila ma a karahu ana nan ana nan sai ya canza sai ya koma riko da abin da ba na so idan har bawa na ya canza da yana bin abin da nake so ya koma aikata abin da ba na so illan taƙaltu lahu ni ma zan canza shi min mimma yuhibbu ila ma yakrahu daga abin da shi yake so zai koma ganin abin da baya so kaga kenan ana saka maka ne gurgurda abin da kake ma Allah wala yakunu abdun min abdi min abidi ala ma akrahu duk sa'ilin da aka samu bawa na yana yin abin da na so fayantaqilu anhu ana nan ana nan sai ya canza ila ma uhibbu ya dawo aikata abin da nake so illan taqaltu lahu ni kuma nayi alkawari zan canza mar mimma yakrahu ila ma yuhibbu zan canza masa rayuwa daga abin da baya so zai yi ta ganin abin da yake so Allah zai canza ya ta kawo maka sauki eh, ibn al-qayyim eh, jawziya ya kawo wannan hadisi al-hadisul qudsi wanda yana da rauni amma saboda dacewarsa da nassin alkur'ani saboda haka sai ya ce wa qad ahsana alqailu ai wanda ya rera wancan baitin ya faɗi gaskiya idza kunta fi ni'matin far'aha idan ka kasance cikin ni'ima to kai renonta fa inna dhunuba tuzilu ni'am saboda zunubi yana kawar da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala mu ci gaba mu karasa sai kawo mana abu na shida la ya tanaha za ka ɗauka godiya ga Allah tana ƙarewa godiya ga Allah ba ta ƙarewa a shi yasa ka ga annab sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ma ibada kafafun na fafashewa babu ranar bari qala yace akbarana abu abdurrahman as-sulami qala sami'itu al bin yusuf al-qazwini ce ya ji wani malami da ake kiransa al-Husayn bin Yusuf al-Qazwini kala yana cewa samitu ababakar Ahmad bin Ishaq ya ji wannan malami ana kiransa al-Imam Sibigi bai kawo eh, alkuni eh, lakabinsa ba kala yace sami'tul Junayd naji al-Junaydu al-Junaydu a tarihi mutum guda ne bin Muhammad yana daga cikin tabi'ai Allah ya musu rahama kala yace sami'tus Sari na ji malamin da ake kiransa asari bin al mukallis as-saqafi al-baghdadi ya kulu yana cewa ashkuru ni'ima godiya ni'ima ce wato idan Allah ya maka ni'ima sai ka iya godiya godiyar ma da kai ita ma ni'ima ce kuma har yanzu wa shukuru ala ni'imati ni'ima kayi godiya akan ni'ima ita ma ni'ima ce to don haka misali idan Allah ya maka nima sai ka ce Allah na gode to ai da ka ce Allah na gode ni'imar ce kuma har yanzu ita ma ai akwai waɗanda ba su iya godiyan ba ko to wannan godiyar ma da ka samu damar yi tana buƙatar ka ƙara ma Allah godiya to kaga kenan babu ranar karewa shi yasa yake cewa ila Allah ya tanaha shukur har dai godiyar ba ta karewa ila kararin bare a ce ta tsaya babu lokacin da godiyar take karewa ya kawo dalili na bakwai wanda yake tabbatar da godiya ni'ima ce um, ya ce wa kad qala imamu shafi'i ai al shafi'i Allah ya masa rahama al-imamu shafi'i wannan ya zo a littafin al-imamu shafi'i yana muƙaddima ta littafin sa kitabur risala dama manyan littafin imamu shafi'i daga kitabul ummi sai risala to a farkon kitabur risala al-imamu shafi'i ya faɗi wannan abinda al-imamu shafi'i yake cewa shi yasa yake fi awwal kitabin risala ko alhamdulillahi alladhi la yu'adda shukru ni'matin min ni'amihi godiya ta tabbata ga Allah wanda ba za a bayar da godiya game da wata ni'ima daga cikin ni'imominsa ba illa bi ni'imatin minhu face ta dalilin wata ni'ima daga wurinsa wato ba za ma ka iya godiyar ni'imar Allah ba sai ka samu wata ni'ima daga wurin Allah saboda ai zaka ga mutane da yawa ba sa iya ma Allah godiyan kai da kai godiyan wannan godiyar da kai ita ma ni'ima ce daga wurin Allah tujibu ala mu'addi zalika shukr wanda yake wajabtawa ga wannan mutumin da yake bada godiyar saboda ka duk sa'ilin da kai ma Allah godiya ka sani godiyar da kake yin ita ma ni'ima ce wanda tana buƙatar a yi ma Allah godiya a kai sai ce wa bihi a dalilin haka ana albayhaqi al-imam albayhaqi ya sake karantar da mu ya ba mu labari ƙala an ba'ana abulƙasim ya ce abulƙasim ya ya ba mu labari an ba'ana ahmad bin salman eh, ya ce ana ibn abid duniya yana nufin an ba'ana ibn abid duniya ibn abid duniya yana daga cikin malamai wanda suna da littafai da yawa masu kima ibn abidun ya wani babban malami ne ya karantar da wannan eh, eh, isnadi kala ya ce fa'an shadana mahmudul warraq ko mahmud al-warraq ana kiransa ibn al-hassan al-baghdadi ya rasu a hijira ta 250 shekara 1197 rabuwansa da duniya ya kusa cika shekara 200 da mutuwa malamin da ya rera wannan baiti Ya ce la in kana shukuri ni'matallahi ni'ima take godiya na ga Allah game da ni'imar da ya mun ita ma godiyar ni'ima ce alayya lahu ni'ima ce gare ni lahu fi misliha yajibu shukuru don haka wato gwargwadon wannan godiyar hakanan kuma wata godiya take waje ba a kaina wato fi misliha duk sa'ilin da ka ce Allah na gode to wannan godiyar tana buƙatar a mata godiya ita ma saboda ba ƙaramin baiwa ba ce Allah ya maka fa kaifa yasihhu shukru illa bi fadlihi ta yaya za a yi godiya ta inganta in ba ta dalilin falalar Allah ba ya za a yi ma ka iya godiyar in ba falalan Allah ba wa in talatul ayyamu wata sallar umru komai tsawon kwanaki kuma ko da rayuwarka ta yi ta harhaduwa wato an samu tsawon rai ina nufin tsalal umar shine ittasala idza musa Sarai, asali idza massa ne yanda yazo a kalman baikin. idza musa Sarai amma masururuha, idan aka taba mutum da wata ni'ima mai faranta rai wanda shine asarra ni'ima mai faranta rai amma sururuha wanda murnan tana gamewa wa in musabbibar ra'i a ƙaba ta ajuru idan Allah ya taba ka da wata cuta ne to za ka samu lada na biyo baya wato a rayuwarka ta duniya idan Allah ya faranta maka rai to za ga faranta maka ran ba abu ɗaya ba ne za ga wasu abubuwa ni'imomin Allah sun biyo bayan wannan idan kuma cuta ce Allah ya sa maka in dai kai musulmi ne ka yarda da Allah to wannan cutar akwai lada a kanta to kaga kenan kana buƙatar yi ma Allah godiya da samu da rashi wa ma min huma babu wani daga cikinsu da samu da rashi ɗin illa lahu fihi minnatun face akwai ni'ima falala ce daga wurin Allah falala ce daga wurin Allah tabiqu hal awhamu wanda tunanin dan adam yana kuntata inda zaka yi magana inda zaka yi suranta yawansa yace wal barru wal haka ne eh, da wato abinda yake da abin da ke doron ƙasa da kuma abin da ke teku kenan yana nufin ni'imar Allah ba ta iya ba ka iya karkare ta ni'imar Allah tana da dimbin yawa yace wa akhbarana min ghairi riwayatil bayhaqi ya ba mu labari har yanzu ba ta hanyar al-Imam bayhaqi ba wanda ya rubuta wannan littafin kenan wato ya kawo wasu baitocin asali waɗannan baitocin ba sa cikin shu'abul iman yace jama'atun baitaini faqat an samu wasu baitoci guda biyu wanda wasu mutane suka ruwaito yake cewa idza kana shukuri ni'matallahi ni'ma wato sabanin wancan riwayar da ya kawo idan godiyar da nake ma Allah akan ni'ima ita kanta ni'ima ce alayya li misliha yajibu shukuru dan ya faɗi wannan sai ce famali uzurin maimakon cikon da ya kawo a ƙarshen wancan baitin sai kawo canji don in ka dubi wancan baitocin da ya kawo ya kawo waɗannan kalmomin a sama to sai ya kawo wato riwaya ce ta biyu ta wannan baitin famali uzurin ba ni da wani hanzari gaira an ni muƙassirin kawai ni dai mutum ne mai gazawa ɗan adam ne mai gazawa wa uzuri hanzari na Shi ne kaɗai ikirari na yadda bi an laisa li uzurin cewa ni ba ni da hanzari wato wannan karin mai iya magana ce ta mawaƙa. wato yana cewa duk abin da za ka yi wai iya godiya ga Allah abu ne wanda ba za ka cimmar ba dole ka yadda kai ka gaza ka yi ikirari da Allah cewa ka gaza ba za ka iya godiyan nimar Allah ba cikakke yadda ake so sai dai ka yi gwargwadon abin da Allah ya sauwake maka